daga kadeja kano ban zo da komi ba barno na yi mota na yi aure na yi yayaye komi na ah, samu a zamanin ari alimami ah, a zamanin ari alimami amma a zamanin galadiman ba madan banza ga boko haram ya kore ni ya kori bare bari ya kori hulani boko haram ubasanjo boko haram buhari boko haram gudula an banza galadiman ba ma boko haram allah tsine musu ko dai za ku koma goma ba ni ba zan koma Najeriya ba zama na helu zama na koyi Najeriya mu kunusa akwai hura'auna uba san da hura'auna Buhari ma hura'auna shi yan banza ne a koma Najeriya ba dama annabi Musa da shi da hura'auna gaba kowa ya san barna akwai waliyai barna akwai ƙura'ani. barna akwai asabra ka duba ga akwai lalzina barna akwai qur'ani na muhammad da rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama annabi ga bayya kan ƙura'una, ƙura'una ma bayya kan annabi musa kuma haka a Najeriya hukumar Najeriya ba sa kan bare bari bare bari akwai waliyai akwai sadaukai akwai mummunai in ka ga an ce bare bari barno to wallahi birnin gazar mu kuka ta masakar da gubiyo mabarbadawai dawai wanda gaba ma ka je cikin barno layin mai tamanin lamasila mahoni Ka kafkuta a gangala faya budum lamasila duk ko kano dan uwanta ta san barna akwai waliyan Allah zaria kaduna dan uban sun taɓaci barna ake zuwa roƙi Allah sardauna na mata zai hau mulki barna yanzu aka roƙa mar Allah yan banza a zamanin yanzu duk yi fasar da su bahari sun shagari Allah suna uwarsu suna kuma gawan Allah suna uwarsu suna ji ake kashe musulmi da shi magana ba wai ribar na ta gyaru buhari ya buhari ya ci uwa ta ba shi ya daure alhaji malamai ba ya daure balori ya daure wannan mai kudin nan a rinke tako sannan ina gwamna ina cikin gambori sannan e, e, murtala muhammad ne shugaban kasa shi kuma gwamnan bano ba har akwai fir'auna ma da ya huce ba har allah uwa uwatar 买点那个，买点那个。